wani sirri a cikin shi shine in kana sauraron karatun shi sai kaji ka kaɗu ko kafiri ne jama'a na taɓa gaya muku da muna harkokin kasuwanci a kura jihar ondo <clears throat> muna sallah asuba sai mu danna kira a jabir <clears throat> wata rana sai muka makara wani arne ne da ke kusan da ɗakin mu sai zo yana buga kofa cewa yaya yau ba ku sa music din eh, nan mai daɗi ba da Allah ya ce in aka sa gaba ɗaya sai rinka jin wani daɗi a jikin shi muka ce mishi ba music ba ne ce <laughs> it's a very nice music that hausa music shi yana ganin komai hausa music ne ya ce sai ji wani irin daɗi a jikin shi na fata an gane eh, muhammad la'arifi yana karatu a amerika ya ce shigen haka ta taɓa faruwa an zo kafin a lecturer ya zo sai ya zauna a cikin eh, lecture tiyata ko aji sai yana karatun alkur'ani haka yana yi da ka irin dai kaɗan cike lokaci kuma ka yi aikin lada ya ce sai wani bature sai ce mishi ah, me kake karantawa haka sai in ji abin yana da wani tasiri yana da wani psychological effect a jikina menene wannan ya ce littafin allah ne ya ce dan ah, tsaya sai ce wata zabiya wata yarinya aji ni min waka inji sai ta rera waka sai bai ji komi ba to kai kuma yana ka yana yi ce sai sake jin wannan abu <laughs> alqur'ani kenan mu'jizar mu'jizoji wa minha anna qari'ahu la yamallu min tardadihi na daga cikin mu'jizar da ke tabbatar maka da gaskiya alkur'ani shine mai karatun shi baya gunduruwa yau za ka karanta alamtar kaifa gobe ka sake karanta ta jibi ka sake karanta ta ba za ta gundure ka ba ka gaya mini duk jaridar da ka aje ta a ɗakinka a gefen gadon ka shekara guda kana karanta ta akwai ran da ka shigo ɗakin ka ganta ma sai ka ji haushi amma wannan alkur'anin ne gashi a gefen gadon ka kullum kana karantawa baka ainihin gunduruwa baya ka daga nan za a gane wannan magana waye magana Allah ce wace irin magana ce wannan magana ce mafi daraja aka saukawa aka saukawa bawa mafi daraja tsarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah